لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يبقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadda ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau alhamis muna sha biyar ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna shida ga watan hudu shekara ta 2023 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan kuma Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan kwata mai albarka kuma a wannan masallaci na zamzam da ke hotoro yan uwa an ba ku manta ba muna cikin suratul ra'd a jiya mun tsaya kan ayata 26 a yau za mu tsora kan ayata 27 ne Allah ya ce alaramma a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم آية من ربه قل إن الله يحب من يشاء ويهدي إليه من أناب نعم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا لهم نعم الله ملوكك يتشوى ويقول الذين كفروا waɗannan da suka kafirta za su ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma a ce an saukar masa da aya daga ubangijinsa suna nufin wata mu'jiza wato kamar yadda a baya mun karanta irin wannan ayar kulka ce inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ce lalle Allah shine yake wato kwatar da wanda ya ga dama sannan ya shirya da wanda ya nemi shirya zuwa gare shi wato wanda ya koma zuwa gare shi ya nemi shiriyarsa to sai ya shirya da shi shine wa ya ilaihi man anaba wanda ya koma ya nemi shirya wurin Allah to Allah shi ke shirya da shi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadannan da suka yi imani kuma zukatansu sukan natsu da ambatan Allah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ku saurara ai da ambatan Allah zukata sukan natsu allazina amanu wa amilus salihati waɗannan da suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai da lahum madalla da wannan aiki nasu sakamakon su aljanna wani fadin aka ce wata bishiya ce a cikin aljanna ita ce sunanta duba da lahum madalla da abin da za su samu na sakamako na aljanna da abin da ke cikin aljanna na ni'imomi wa husnu ma'ab sannan wato ma da kyakkyawar makoma da za su samu ya zan ita ce aljanna to Allah maɗaukaki na gaya mana halayyar mushrikai kafirai yadda suke gaya ma manzo maganganu iri-iri marasa daɗi sukan nemi ya zo masu da aya aya ina ma a ce ya sauka an sauka masu da aya eh wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatu min rabbi wannan da suka kafirta sukan ce to ina ma an sauka mai da aya daga ubangijinsa na sha gaya mana aya ba suna nufin ayoyin nan na alkur'ani ba ba kuma ayoyi na halittun sammai da ƙasai da su karan kansu ba a'a su mu'jiza suke nufi mu'jiza irin wacce aka saukar ma Musa alaihi salam sanda ya sake ta ta zama macijiya a wacce aka ba Nabi Isa ya taba matacce ya tashi ya shafi makaho ya dawo mai ido mara lafiya ya warke to wai irin waɗannan ire-iren waɗannan ko kuma taguwa da aka ba annabi salih to me yasa shi ma ba za a ba shi ba irin wannan mu'jiza ɗin wannan wurare da yawa cikin ƙur'ani sun zo kamar a wata ayat cikin sura anbiya suka ce wato faliya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun wato ainihin ya zo mana da ayoyi shine falyatina bi ayatin ya zo mana da wata aya mu'jiza kenan kama ursilal awwalun kama yadda aka aiko ma manzannin farko ai su ma aiko musu da mu'jiza to shi ma haka wannan bayani ya gabata wurare daban-daban kamar da ibnu kasir yace wato anna qadirun ala ijabati ma sa'alu Allah mai iko ne ya amsa masu abin da suka nema ɗin ya saukar da aya ko ko zai gagare Allah ne abin zai gagare shi ba kuma ai an maye masu ba ainihin wata ya tsage ko iktarabata sa wanshan alkamar ya mata kusa alama ce ta tashin alkiyama aiko manzo domin shi ne manzon ƙarshe daga shi kuma sai tashin kiyama sannan wata ya tsage sun gani wannan ba mu ba ce sannan an zo badar annabi duka su ba su fi su ɗari uku ba da wani abu su kuma dubu amma suka ci nasara a kansu ba mujiza ba ce don ai mala'iku aka saukar da su aka yaƙi mujiza ce a saukar da mala'iku su ne sojojin su suke dukan wayan arna ko eh lokacin da ake dukan wayan arna ana kashe su su ma sahabbai sun ce lalle akwai wasu banda a wannan lokaci to wannan ba ta isa mu'jiza ba saboda haka abinda suke nema na mu'jiza na isgilanci cewa makka a wato a tsatsaga duwatsun na a faffashe su ya zama duk makka ta zama koramai lambuna haka suka ce a a duwatsun safa din nan a mai da su gwal su ta ɗiba wannan kaga duka isgilanci ne kuma Allah ya so sai ya yin Fa amma ba a saukan masu da mujizan nan ba saboda in an sauka suka karyata abinda zai biyo baya shine halakawa azaba ita kuma al'umman manzo an mata an karba addu'a shi kar a halaka su irin wannan halakawa wanda kuma shi yasa banda haka da tuni an karba addu'a manzo kuma an masun kuma za su ki imani kuma za a halaka su to shi yasa wato ainihin abinda da suke nema ɗin ba wai Allah ba zai iya ba a'a duk abin da suka nema na a mai da duwatsun makannan a kwaran kwatsame su a share su ma gabaki daya wannan Allah zai iya yi a mai da su makka ta zama lambuna kamar yadda ake noman inabi da bino a madina su ma su yi duk Allah zai iya yi amma bai yi ba saboda me bai yi ba saboda jinkiri ga al'umman manzo in aka yi suka karyata za a halaka su gabaki daya saboda haka abin da suka nema in ba Allah ya ki ne dan ba zai iya ba yasa sai aka ce kulka ce inna Allah yuzillu man yasha Allah shi ke batar da wanda ya so wanda ya ga dama shi yasa ko da an saukar da ayar gata suna gani za su imanin in Allah bai shirye su ba za su shirye ba shi yasa saukar da aya ba ita take sa a sami shirya ba rashin saukar da ita ko ba ita ke hana ki shirya ba shiryar daga Allah take eh sannan ayoyi da suke bukata a saukar ai saukar da ayoyin hikimar su ba kawai shi ƙur'ani karan kan shi mu'jiza ne aya ce domin ba wata mu'jiza da aka ba wani annabi irin mu'jizar da aka ba manzo mu'jizar kowane manzo tana karewa da karewar manzo, annabi isa da ya tafi magana mu'jizar shi ta raya matattu eh, makaji su warke da ya tafi shi kenan ta karewa na mu'jiza annabi musa sandansa da ya tafi shi kenan amma mu'jizar da aka ba annabi ta ce alƙur'ani tana nan har tashin kiyama har yau alƙur'ani ba wanda isa ya zo da kamashi an ce su zo da kwatankwacinsu suka kasa su zo da sura goma suka kasa su zo da sura ɗaya tak suka kasa wannan ƙalubalanta da aka yi masa har yau har gobe ba wanda ya sai zo da kwatankwacin sura ɗaya ta alƙur'ani duk yadda zai ko ba zai iya canza shi ba ashe ka ga mu'jiza ce da tafi kowace irin mu'jiza an gane da kyau sannan kuma ai shi qur'ani shi karan kanshi in kan dauki irin wato mu'jizar da take cikin sa zance ne da yafi da yake ba irin zance al'umma ba duk wani mai zance in yayi kaji ɗaya, kaji biyu sai kaji ya ishe ka qur'ani fa ba ka gajiya da karanta shi yanzu ka karanta gobe za ka karanta kullum a matsayin sabuwarki kana karanta wani na karanta ya ka ji karatun shi ya fi naka daɗi wannan mu'jiza kenan irin ta alƙur'ani saboda haka wato duk ba a yi masu wannan ba sai saboda shi Allah shi ke ɓatar da wanda ya ga dama sannan wa ya hadi ilaihi man ana sannan ya shirya da wanda ya ga dama ya koma zuwa ga wato ya wanda ya ga dama ya shirya da shi zuwa ga hanyar shirya saboda Allah subhanahu wata'ala ya sanya hanyoyin shirya kuma ya yi bayanin hanyar bata hanya Allah ga ta nan tsotsar hanyar shaidan tana nan wanda Allah ya so shi da shirya in aka yi mai bayanin shirya ta irshadi sai ya bi sai ya sami shirya ta taufiki sai bi daidai duk iya wa'azin mai wa'azi aikin shi ya nuna hanya amma ai taufiki a bi Allah ya so yasa za ka ga ana ta wasu wa'azi kuma suna ji amma sun kasa fahimta saboda ba sami wato hidaya ta taufiƙi ba hidaya ta irshadi ita annabawa suke da malamai masu wa'azi amma hidaya ta taufiki ka dace ka bi daidai wallahi sai Allah ya so yasa an ka ganka kan daidai ka gode ma Allah ya dan uwa ka sani cewa ba wayanka bane ba dabarar ka ba wal inna Allah fa yuzillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ay wa yahdi ilayhi man anaba ila Allah warja ilayhi wa sa'ana bihi wanda ya nemi komawa ga Allah ya kankan da kai shi ne nemi taimakon Allah to sai Allah ya shirye da shi yasa an shirya Allah tana bukatar sabuba ba za ka je inda ake barna ba a ce ka bari ka ce ba komai ana abu ba daidai a ce ka bari ka ce ba komai sai Allah ya shirye da ni a a tafi wurin da za ka sami shiriyar shi yasa wanda ya kashe rai tasa'in da taran nan da ya cika da na ɗari ɗin ya je wurin malami ya ce ka bar garin ka tafi wuri kaza can za ka sami wasu bayan Allah ka je ku bauta ma Allah da su kaga kenan shari'a tana neman sabubba inda za ka same ta za ka zo inda ake wa'azi inda ake karanta Kur'ani abokai na kwarai za ka riƙa zuwa makaranta wurin darasi wurin to wannan duk su ne hanyoyin shari'a za ka je masallaci a sallah da kai amma ba za ka bar waɗannan abubuwa kuma ka ce ai Allah shi da kai a'a shi yasa ainihin wanda duk Allah ya so shi da shiriya to sai ka ga ya bi hanyoyin shiriya kuma sai Allah ya datar da shi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗannan da suka yi imani wato zukatansu sukan sami natsuwa da ambatan Allah da ambatan Allah zuciya takan sami natsuwa ba da hayaniya ba ba da shirme ba wannan gashi da nasi mun je allazina amanu waɗannan da suka yi imani wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah wanda suka yi imani to zukatansu sukan sami natsuwa da ambatan Allah sai Allah ya ƙara bayani ala ku saurara bi ta tadma innul qulub da ambatan Allah zukata sukan sami natsuwa to inene ne ambatan Allah ambatan Allah daga ci karatun alkur'ani an kira shi a zikiru shi Alƙur'ani? karatun alqur'ani zikiri ne tasbihi da annabi ke safi da maraice zikiri ne na kwanciya bacci tashi daga bacci shiga kasuwa tafiya gida komawa fita duk waɗannan sunan su zikiru to da su ake samun natsuwa ala bi zikirillahi da qulub ku saurara da ambatan Allah zakata ke natsuwa yanzu matsalar da muke ciki kenan yau al'umma ana son natsuwa natsuwa ba shi ne jin daɗi ba da kwanci hankali ana ta ya za a yi natsuwa ta dawo ya za a kwanci hankali ya samu ya za a yi zuciya ta huta to gashi abin da Allah ya gaya mana amma yau wani an ce ya za a sami natsuwa sai ce shi ne a nemi kuɗi wani wani na ga ya tura wani kirin irin damen dala ɗin nan damen dala kun san dala ne to damen ta ga sunan ɗauri ɗauri wasu yake cewa ga maganin basir ga maganin ɓacin rai ga maganin raini ga maganin min ita lissafa abubuwa wai dala shi a nufin shi an sami dala shi kenan ka sami maganin ɓacin rai ka sami maganin basir <clears throat> ka sami maganin hawan jini maganin typhoid ya ta lissafowa kaga wannan wannan ayar da muke karantawa watakila da ya fahimce ta ba zai faɗi wancan ba yau masu dala nawa ne suna nan amma suna cikin ɓace rai suna cikin ƙwaƙuda fiya zuciyar tana cikin wani ƙunci da dukiyar ma ɗuɗu Allah ya ba su amma magana kwanciyar hankali ba su tare da shi wasu na nan da dukiyar amma suna fama da hawan jinin wasu suna fama da typhoid wasu suna fama da ulcer wasu suna fama da bala'in iyali matar tashi ta kangare ya rasa yadda zai da ita kuma ta zama bala'i wasu 'ya'yan sun kangare masa wani wurin aiki bai jin daɗi ya rasa ya wani matsayin da yake kai na mulki haka ne ko ba haka ba to in kana so ka sami natsuwa da kwanciyar hankali dawo kan ambatan Allah shi kuma aka ce ƙur'ani batan Allah ne ba kawai ke ta karanta shi ba ka aiki da shi ba eh wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan zanka wa nashirhu yawmal qiyamati a'ama qala rabbi lima a a'ama wa qad kuntu basira kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa haka Allah yake wanda ji bijire ma ambatona a a'rada an zikiri magana zikiru muke ko eh wanda diya bijire mu ambato na shine alqur'ani inda aka ce ayi baya yi inda aka ce yayi bayi inda aka hana yaki hannuwa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa ta kunci kunci zai sami rayuwa ba daɗi koda da dukiyar koda da mulkin koda da lafiyar tunda an fanɗare ma dokokin Allah rayuwa ba za ce daɗi ba so muke mu sami natsuwa ƴan uwa mu dawo cikin hayyacin mu mu sami kwanciyar hankali to sai mu fahimci fikin aya nan waccan aya da muke karantawa Allah ya ce wato ainihin zai sami kunci a rayuwar shi eh an أعرض fa inna lahu ma'isha معيشة wa وناشره yawmal qiyamati ama. in ya gama rayuwa cikin kunci babu daɗi sannan gobe kiyama mu tashe shi makaho ma'ama ya ce ya ubangiji ya ka tashe ni makaho duniya na fi kowa gani na fi kowa basira a yanzu wannan masu technology ba su fika basira ba a duniya ba su fika gani ba sun fika Allah ya ba su sanin duniya na haka zai ce lima hasharta ne a'ama kadi kuntu basira ya katashe ne ya ubangiji yanzu makahu bayan a duniya kuma na fi kowa gani Allah ce ka zalika a tattaka ayatuna haka nan ayoyinmu suka zo maka alƙur'ani kenan wanda su ta ta manta suka ki aiki da su kilima in kafiri ne yake imani da su Allah ce fa ka zalika ne yau ma sun sa kai ma yau haka Allah bai mantuwa kai ma haka za mu jingine ka a yau a lahira kenan kuma an gama an tafi nan ba a bi ƙur'ani ba ba a yi ambato ba ba a yi zikiri ba sallah kanta zikiri ce sallah sannan kana son natsuwa kula da sallah eh sai ka sami natsuwa shi yasa annabi yace an sa man sanyin ido cikin sallah ja'alati ko eh wato ji'al me ne hadisin eh qurrata fi salah an sanya sanyin ido na a sallah shi yasa ana cikin abu sai annabi yace bilal arihuna bi salati ya bilal hutar da mu da sallah ma na je ka kwada kiran sallah shikenan duk wani abu sai a aji an koma ga Allah kenan yau haka muke a kira sallah mutane suna ta hada hadarsu ko a jikinsu su gama su kunkuma ta nan kowa kofar shagon shi kowane kofar shago masallaci ne ba za a rufe ba a sa Allah ya sanya ma shagon albarka a tafi masallacin an gama a dawo a buɗe a ci gaba a'a bijire mu ambatan Allah to duk wanda yayi wallahi rayuwa ba za ta yau faman da muke kiran bijire mu shari'ar Allah din nan a ki hukunce hukuncen Allah ai ta yin na kafirai da yana cikin abin da zai kawo rashin kwanciyar hankali to shine ayoyin nan muka kalle su za mu ga abin da suke gaya mana in muna neman kwanciyar hankali to lallai mu koma mu ambatan Allah ibn kasir yace tudibu wa tarakanu ila janibillah inda dan zuciya tana ambatan Allah to sai ta daɗi sai ta karkata zuwa ga Allah wa taskanu inda zikirhi ta sami nutsuwa yayin da take ambatansa wa tarza bihi maulan wa nasira zuciya sai ta da Allah shine majibinci kuma shine mai taimako ala bi zikrillahi tadma'innul qulub huwa haqiqun bi zalika tabbas ambatan Allah shi ke sa zuciya ta natsu da ambatan Allah da haka sai mu kula yaya za mu canza rayuwarmu ta sami nutsuwa a gidanka ka sami nutsuwa da iyalinka a kasuwarka yaranka mu'amalarka matanka ka sami nutsuwa to ka koma mu ambatan Allah karanta Qur'ani da aiki da shi da fahimtar shi yin sallah kan lokaci da kiyaye ta askar na safe da maraice cinikayyar ka kai ta halal ka nisanci ta haramu ka kiyaye dokokin Allah ka sami natsuwa ba tara dukiya ba shi bane kwanciyar hankali ba shi bane natsuwar zuciya za ka tara himilin dukiya kana cikin tashin hankali yanzu yan kidinajin da suke sace mutane su kwashi kuɗi a kai musu miliyoyi kuna jin cikin kwanciyar hankali suke yana kwanciyar hankali abinda ba haƙƙin ka ba eh? masu harkokin riba su tara dukiya ta hanyar riba wani kwanciyar hankali suke da shi babu wani kwanciyar hankali ka zauna ka tara dukiya ta hanyar haramu babu kwanciyar hankali a ka zauna da jahilci ba karatun ƙur'ani ba fahimta shi wannan ayoyi yan uwa faɗin Allah ne ala bi zikirin zikrillahi tatma'innul kulu allazina amanu waɗanda suka yi imani wa salihaci salihati suka yi ayyuka na ƙwarai su ne salihan ayyuka in an ce ma aiki na ƙwarai salihin aiki shine wanda Allah ya ce a yi kuma aka yi da manzo ce aiki bai zama na ƙwarai sai ya dace da sunan manzo duk yadda ka kawata aikinka na ibada in ba irin wanda annabi ba ne ba salifi ba ne sai ka yi sai Allah ya ce a yi sai ka yi don Allah sai ka yi da manzo ya koyar to shi ne amalin sale komai kyan shi yadda kake gani in ba samfurin na manzo ba ne to ba salifi ba ne in ba don Allah kai ba ba salifi ba ne ba ikhlasi kenan ko aslan ma Allah bai ce a yi abin ba kai kake kira kana yi Allah ya sa mu gani to me sakamakon su ya kace duba lahu duba lahu ma da wannan wato abinda za a ba su na lada malaman tafsiri sun yi ma wannan fassara da yawa abdullahi dan abbas ya ce wato wato farahun ko wa qurata aini farin ciki da sanyin ido ya tabbata ga wanda suka yi imani suka aiki na kwarai sifa biyu ce na ake bukata al-imanu wal amalu salih kuma su ne dama abin da ake bukata ko aka ce wal asr innal insana lafi khusr sai ce na amanu wa amilus salihati sai a ƙara biyu fatawaso bil haqqi fatawaso bis sabr duk mutane suna cikin hasara kowa da kowa sai wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka yi majunan su wasiya da gaskiya din kalmar shahada nan sannan suka yi haƙuri akan wasiya din duk wanda ya tsaya imani na gaskiya yana kiran mutane a bi gaskiya to kuma zai gamu da ƙalubale to sai haƙuri wannan ne kaɗai ba cikin hasara Allah ka samu ciki ma ya ce ma'anar shi wato ainihin wato ni'imun wato ni'amun ko wato ni'ima malahu madalla da abin da suke a ciki eh fassara daban-daban shi kuwa ibrahimun naka cewa ya khairul lahu shine duba lahu bi ma'ana khairul lahu alheri ya tabbata gare su kenan wannan dai kalma kalma ce asali ta larabci kamar da kata da yace ya qulu rajulu duba laka ai wato ainihin asabta khairan mutum ya gamu da kai a larabci yana ce maka duba laka abin da yake nufi kai ka sami alkhairi ya ce maka duba laka kuna ganewa to haka fassara daban-daban aka yi mata wasu malaman suka ce ai abin da ake nufi da duba shajaratun fil janna akwai hadisi nan ingantacce ibnu kasir ya kawo shi wanda na ga malam albani ya inganta hadisin cikin silsila sahiha shine wato ainihin ga hadisin abdullahi ibn wahabin حدثنا عمرو بن الحارث عن عن دراجة أبصم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا طوبى shajaratun fil janna masiratu mi'ati sanatin thiyabu ahlil jannati tukhraju min akmamiha hadisi ne ingantacce wato da aka ce duba lahu me ma'ana duba aka ce wata bishiya ce a cikin gidan aljanna wacce take girmanta da faɗinta tafiyar wato mi'ata sanatin tafiyar shekara ɗari ne ana cikin inuwar ta ba a ƙare ta ba siyabu ahlul jannati tukhraju min akmamiha tufafin yan aljanna daga kwasfa ko furannin ko wato ainihin abin da ke fita jikinta na furanni da fulawoyi da shi ake masu tufafi wannan hadisin ya inganta sannan har wa yau da wani hadisin shi ma ingantacce hadisin sahal bin sa'adin yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati shajaratan yasiru rakibi fi zillaha miyata amin la ya qadauha manzo sallallahu alaihi yace a cikin aljanna akwai wata bishiya matafiyi mai ingarman doki zai yi tafiyar shekara ɗari yana tafiya bai wuce ta ba inuwa ce a cikin aljanna wannan kuma an ita ce ana ake ta duba lahum madalla ga wanda suka yi imani da Allah suka aiki na kwarai suna da wannan bishiyar ta gidan aljanna wacce matafi kan doki in garma zai ta tafiya amma bai wuce ta ba haka ya zo a wata ruwayar fi wato inna fil jannati shajaratun yasiru rakibul jawad al mudmar asare ya ta amin ma yaqnauha wata bishiya ce a cikin gidan aljanna mahayin doki in garma mai tsamanin ciki mai gudu dokin zai yi tafiyar shekara ɗari bai gama wuce ta ba inuwa inuwa in an faɗi inuwa alama mai ce alama daɗi da ni'ima domin inuwa kishiyarta ita ce mai rana wurin rana yanzu ana ranar nan na tabbata kowa inuwa yake so shiga wasu sai aka a gidan aljanna da ita wannan fassarar haka wasu malaman suka yi wannan fasi ne suka ƙara ibn kasir ya ce yayi daidai da faɗin Allah wa zillin mamdudin da wata inuwa shimfiɗaɗɗiya wasiyan aljanna za su samu a gidan aljanna babu rana babu zafi duk wani abu da zai dame su yan aljanna babu shi wannan a nan duniya ake samun shi amma a can aljanna gida ce ta ni'ima to almuhim dai alsifofin ake so dan uwa ka tafanta da su sannan kuma ka aikata su ya ka cewa husna ma'adin husna ma'adin madalla da makoma ta zama inda za a mai da su innan ko inda za a sa su ita ce ainihin aljanna ita ce wannan inuwan mai daɗi abin da ke wurin Allah na ni'ima ‘yan uwa ya wuce biyan da kake tsammani shi yasa wani hadisi wato ainihin ƙudusi ya inganta hadisin muslim ne hadisin abizarin radiyallahu an mun sha karanta hadisin wato ya zo ainihin annallaha ta'ala ala ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر حديثي ني حديث بخاري حديث مسلم me ake nufi da wannan hadisi don mu san girman wato baiwa Allah da baiwar rahamarsa da kuma irin abin da ke wurinsa shi yasa kai gaza wajen roƙon rahmar Allah Allah ya ce ya ku bayina ku sani da dukkan ku na farkon ku da na ƙarshe tun da Allah ya duniya har ƙarshe duk su taru aljanun ku da mutanen ku tsaya a wani wuri guda sannan ku tambaye ni in ba ku duk abin da kowa ya tambaya kowa abin da yake so a bashi bukata irin ta ɗan adam ko iya cikin masallacin nan namu yau a ce kowa bukatar shi kake tsammani ba balle a ce tun farkon duniya har ƙarshen ta da a taru ba mu kaɗai ba hada aljanu kowa ya tambayi abin da yake so Allah ya bashi ka san bukatar mutane ko Wannan ya tashi sai ma ya nemi kila abin da ba zai yi ba irin addu'a nan da aka ce laifi ce haramun ne kamar yanzu kai kana talaka ka ce Allah ya baka sarautar gidan sarkin Kano gadon ta yake kai kuma baka gada ba ba irin wannan ba duk abin da addu'a ta irin wacce ake so ka yi ka yi to a bashi abin da ya roƙa aka ce ma na ƙasa zalika min mulki shai'a Allah ya ce ba zai raki komai ba na abin da ke mulki na da abin da na mallaka illa ma illa kama yanqusul mahidu idza adkhala fil bahari sai kamar abin da in an shigar da allura cikin teku aka zaro ta sai a duba mai ta rage na ruwan teku za ta rage ai ba ruwan teku ba ko ruwa a kwano aka saka allura aka zare ta a auna ruwan ya ragu ko yana ne da yake zai ragu to balle teku wai ana so ne ka san girman abin da Allah ya mallaka shi yasa ka roƙe shi da babban masaki in za ka roƙa aljanna ka roƙe shi firdausi duk abin da kake so ka roƙi Allah zai baka shi yasa kuskure ne ka tafi ka roƙi wani ba Allah ba shi ake roƙa shine mai akwai shine mai bayarwa yana daga cikin tsantsanta tauhidi duk sanda ka tashi roƙo roƙi Allah kuma ka roƙe shi da babban masaki kuma ka tsan wato ka tsantsanta fatan Allah zai karɓa maka ka daina addu'a kana shakka ko za a karɓa ko a a a ta saba suna wannan addu'ar sunna cikin wato ladubban addu'a ka tabbata Allah zai karɓa ma addu'a ka kana da ne sai dai addu'a karɓa ta ba lallai da kake zato ba ta yi ka roƙi ainihin a baka mota watakila gida ya fi maka alheri ko gida kake so a'a watakila a baka mata ya fi maka duk abubuwa da yawa ko kuma a jinkirta maka sakamakon addu'ar sai wajen bayan shekaru mai yawa sun wuce sannan a baka dan shi ya fi maka alheri in an baka yanzu kila mai zo maka fitina ko a jinkirta maka ladan addu'ar a baka shi gobe kiyama addu'a mumini ba ta a ƙasa banza shi yasa mumini cikin ayyukan da zai Allah ya karɓai ya da shi shine addu'a ta roƙon Allah kada mu yanke wala taqnatu na rahmatillah kar ku ɗebe tsamani daga rahmar Allah me Allah ya ce قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أرسلنا إليك وهم يكفرون بالرحمن نعم قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ana ta dai haƙurta da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce ka zalika arsalna ka fi ummatin haka nan haƙiƙa muka aika ka cikin wata al'umma kad khalal min qabliha umamun wasu al'ummar wato gabanin al'ummarka da muka tura ka cikinsu to wasu sun riga sun shuɗe umamun kenan mun aika ka ne zuwa ga al'ummarka litatluwa alaihimul ladhi auhayna ilayka don ka karanta masu abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka muka yi wahayinsa ko muka yi masu wahayi muka aika ka karanta masu to shi ne muka aika ka amma kafin ka wasu al'ummomin masu wuce wahum ya bin rahman su wannan al'umma ka suna kafirce ma mai rahama ulhuwa rabbi ka ce to ai kuma shi mai rahama nan shine ubangiji na la ilaha illa huwa da shi ba abin bauta cancanta sai shi alaihi tawakkaltu da shi na dogara wa ilaihi matab sannan gare shi nake tuba gare shi dukkan wata makoma take to anan abin da ake so a nuna mana Allah madaukaki na gaya mana kazalika arsalnaka sai ka ce litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaika hakika mun aika ka dan ka karanta musu abinda wato muka yi wahayinsa zuwa gare ka kaga shine me shine alqur'ani to sai aka saƙala cewa kad kalamin min qabliha umamun ita al'ummaka ai wasu al'ummomin sun gabata kafinta akwai mutanen annabi hudu mutanen annabi salih mutanen annabi musa wannan ba umman bane to sun gabata kinan ko da za su yi maka wani abu na ba daidai ba to kai hakuri al'umma da aka aika musu da manzanni gabanka su ma sun je kuma an faɗa masu abin da aka faɗa masu saboda haka sai Allah ya ce wahum ya kuru da bin rahman su wannan al'umman naka suna kafirce ma wato mai rahama waye mai rahama aka ce kulka ce huwa huwa rabbi shine ubangiji na fanan abin da ake so a gaya mana cewa wato lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka zo sulhul hudaybiya a wannan lokacin manzo sallam da aka zo rubuta abin da za a rubuta na sulhun kasan alƙawura ne ko to alƙawura ne aka yi su bisa zalunci ba wai bisa adalci ba amma na biye yadda daga cikin abin da ake rubuta ɗin annabi ya ce a rubuta bismillah wato bismillahir rahmanir rahim farko a bismillah alimna na biyu ɗalib shine mai rubutun annabi ya ce rubuta bismillahir rahmanir rahim wannan farko ɗin sai suka ce a'a a share ar-rahmanu ar-rahim ba su san shi ba sun san dai bismillahi allahu sun san allahu amma ba su san wani ar-rahman ar-rahim ba a share alim na biyu ɗalib ya ce ba zai share ba annabi ya ce shari ya ce ba zai share annabi ya karɓa ya share hakanan kuma gaba cewa haza min muhammad ibn abdullah rasulullah wannan alkawari ne da za a kula tsakanin muhammadu bin abdullah sannan kuma rasulullah sai suka ce tuwai ya share rasulullah sun san shi ne muhammad ne dan abdullahi ya za mu yadda da kai manzan ai da mun yadda ba za mu ja da kai ba a share wannan nan ma ya ce shi ba zai share ba ya ce share ya ce annabi ya karɓa share sannan kuma cikin alƙawuran duk wanda ya zo ana duk wanda ya zo yanzu ya ce zai musulunta za ka dawo mana da shi mu kuma da wani zai rida ba za mu dawo maka da shi ba annabi ya ce a rubuta sannan ba za a shiga ba bana sai baƙi a rubuta duk suka rubuta abubuwa da dinna kama kare annabi yake aje sahabbai suke ta damuwa musamman umar yace ya Rasulullah ya za mu karɓi wulaƙanci wai ba kan gaskiya muke ba ne annabi yake kan gaskiya muke wai hakuri aka gama wannan sulhu aka saukar da inna fatahna laka fatahan mubina lallai me mun maka budi bayanai ne? me buɗi sulhu hudaybiya shekara ta nawa aka yi shi na'am ha a'a shekara ta sulhu da biya hukuman shekara ta cikin mu da muke kwanan can sulhu da biya shekara ta shida ne da hijira aka sulhu da biya aka dawo bakwai takwas aka dawo aka yi aka yi fatuhu makka to shi aka kira fatuhun mubinan shi sulhu da biya duk da abin da aka me yasa to da aka hana annabi shiga makka labari ya yaɗu cikin larabawa na cikin garuruwa da na ƙauyuka da ya dawo sai aka yi ta yama ɗiɗi me yasa aka hana shi shiga maka garin shi aka rasa dalili kowa ya tambaya ba ne sai ce to shi musuluncin ma zai kawai sai musulunta ƙabila guda ya ta ɗungumo ta zo ta ce me yasa aka hana shiga muhammadu makka ba wani dalili to tun da to me ma musulunci ya sile ce to mun ma mi ƙauya shekara ta shida ta bakwai kafin ta takwas al'umma da ta shiga musulunci Allah ka iya sanya cikin su ya sa sai aka kira fatuhun wato sulhu da biya fatuhun mubinan da aka zo fatuhun makka sai zama ƙarashe ne kawai wato musulunci ana so ana mana ɗan haƙuri ne da annabi ya shiga da ƙarfin ɗiya, da ya ce waye ya kuke gani ai kafin shekarar ta da su suka rora alƙawarin kuna fahimta da kyau to shine wannan shine a nan wurin wato ainihin Allah ya ce wahum ya furuna bin rahman suna kafirce ma mai rahama wata yar Allah ya ce a cikin sunan isra'i wale da Allah awi da rahman yamma mata da ufalahul asma'ul husna kamar yadda ya zo cikin bukari kenan wato lokacin da suke wancan sai Allah ya ce kulka ce masu udu Allah awi da rahman ko ku kira Allah in kun tashi addu'a ku ce ya Allah ko ku ce ya rahman wannan duk sunaye ne na Allah duk kuna da zaɓi duk sunaye ne na Allah da kowane ku ga dama ku kira shi ayyan mata da uhu ayyan mata da uhu da kowane ku kira Allah falahul asmaul husna yana da sunaye kyawawa duk sunayen Allah da ka kira shi da su ar-rahmanu ar-rahimu al-azizu al-ghafaru as-sami'u al alim al duk sunaye ne na Allah kyawawan sunaye da su kuma ke roƙon Allah ku roƙe shi da su ba da wani sirkulla ba kenan shi yasa a shefi nan kun ga kafirai suna neman dalilai na yadda za su yi inkarin abin da aka zo musu da shi annabi su karbi abin da ya zo musu da shi su ne kusa da shi sai suka rika musu suka ce ba su yadda da bayan sun karyata manzancinsa sannan suka karyata wani sifar ta Allah su ba za su yadda da al rahman ba sai rahim to shi ne ake ga mana wahum yakuruna bin rahman a cikin hadisin muslim hadisin abdullahi dan umar manzo sallallahu alaihi wasallam inna ahabba al-asma'i ila Allah ta'ala abdullahi wa abdurrahman mafi soyuwan sunaye a wurin Allah sune sunan da aka kira shi abdullahi ko abdurrahman eh waɗannan sunayen ba sa tsufa kasa yanzu matasa wani wata wani abu ya kullo yanzu aka maka haihuwa ka sama ɗanka suna abdullahi abdurrahman abubakar usman ta ce na ji tsofaffin sunaye ne sai ka tafi can wata channel kana saurari kila ko a jordan ne kuma jordan ka sa ko kiristoci ko irin waɗannan ƙasashen na laraba ya ka ji wani suna ya ka ɗauka yake ne ka zo ka yaɓa ma ɗanka rashanta suna ne na kirista da larabci ko haka yanzu ba ka so ka sama ɗanka to mafi sunayen da Allah ya fi so sunan da aka raba sunansa abdullahi bawan Allah abdulrahman abdulaziz abdulrahim su ake so amma sai ga gama matasan mu ba sa so maza da mata musamman mata haka sunan mata su aisha su umma sun asma'u su zainab su maryam duk gani ake sunaye wai waɗannan wai tsofaffin sunaye ne sunayen kakanni ne shi so yake sa ni suna sabo gau in ba kai hattara ba za ka je ka yaba ma ɗanka sunan kafiri eh ba ka san sunan kafiri ba ne Allah ya sa mu gani to Allah ya ce huwa sai ka gaya musu su da za su gaya maka sun kafi ce mai rahama sai ka ce ai shi mai rahama huwa rabbi shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu abin bauta da cancanta sai shi huwa rabbi la ilaha illa huwa shine dai ubangiji na ba abin bauta santa sai shi sannan alaihi tawakkal da shi na dogara ba abin ne abin dogaro ba eh fi jami'i umuri duk a cikin al'amura na da Allah na dogara ko me zake ka dogara da Allah kuma Allah ya isa ma wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah in ya isa masa yau da mu kenan sai ka tafi ka ce da dabaraka da wayanka zaka dogara sai Allah ya baka da dabaraka eh da iyawarka da shige da fitanka zaka dogara sai Allah ya baka amma da zaka ce tawakkaltu ala Allah ya yasa alaihi tawakkaltu in ka dogara da Allah Allah ya isa ma wa ilaihi matab wato ai ilaihi arji'u wa unibu gare shi nake komawa fa innahu la yastahiqu zalika ahadun siwa ba wanda ya cancanta in koma da al'amari na gare shi nemi taimakon sa sai shi ne Allah ya ce an به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا نعم أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لمد الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا يكن أن تكن قريبا من جارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد نعم الله مدعو في ولو أن قرآنا سيرت به الجبال da a ce akwai wani abin da za a tafiyar da duwatsu da shi au qudi adbihil ardu ko a yanyanka ƙasa ta zama wato ainihin koguna kenan au ma bihil mauta ko kuma a yi ma matattu magana da shi a karanta sai matattu su tashi inda akwai wani abu to shine me lakana hazar qur'an da ya kasance shine wannan Alƙur'ani, shi ita ce amsa in hadda da wani abu da za a yi waɗancan abubuwa guda uku da suke nema ko cewa a tafi da duwatsu na maka duk a share su ko kuma a yanyanka ta a ga ƙoraman ruwa kawai suna kwaranya ko kuma matattu a zo abin karanta a karanta su tashi to in hadda akwai shi aishi alƙur'ani ɗin kuna ganewa eh kuma ai inda ma su kafiran za su imanin to ai da sun yi imani da shi ƙur'ani da ake karanta masu sai Allah ya ce bal bari dai kawai abin da duk suke lillahi al'amru jami'a al'amari duka na Allah ne shi ke yin yadda ya so afalan yayi asillabi na amanu shin waɗannan da suka yi imani ba su sani ba ne cewa Allah ya sha'ullahu lahadar nasa jami'a da Allah ya so da ya shirya da mutane gaba ɗaya wala yazalu allazina kafaru tusibuhum bima a qari'atun waɗannan da suka kafirce ba za su gushe ba wato azaba tana samun su ko tana auka masu da sababin abin da suke aikatawa auta hullu qariban min diyarihim ko wato min darihim ko kuma ta auka kusa da gidajen su hatta ya ake wa'adullah har sai alkawarin Allah ya auko masu inna Allah la yukhliful mi'ad lalle Allah ba ya saba alƙawarinsa to ana abin da ake so a nuna mana shi ne wato ainihin Allah ne ke yaban abin da ya sauka ma da manzansa shine alƙur'ani kafirai suna ta izgilanci suna gaya ma manzo maganganu akan shi ƙur'ani to sai Allah yake nuna mana cewa ai shi alƙur'anin nan da aka sauka ma manzo ya isa shi karan kan shi da Allah ya so su su imanin yadda ƙur'ani ya zuwa isa domin mu'ujizar shi tafi tafi da duwatsu tafi ba ƙur'ani ba ne cewa abin da ke cikin shi na cikin mu'ujiza akwai duwatsu sukan fafashe ba ba haka ba ne ana samun duwatsu wanda suke ragargajewa saboda tsoron Allah eh haka aka ce min wato min hazar qur'ani allabi law law zala Allah ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min haka aka ce da an saukar da shi da duwatsun akwai wanda za su ragargaje su kwaran kwatsame saboda tsoron Allah abin da suke jinayen Allah to sun suna cewa ai ƙura'ani ba abin da ya fi shi magana a tafi da ai masu kaza ai masu kaza wani abin karantawa wanda ya abai kwai shi ai shine ne alƙur'ani ba abin da ya fi ƙur'ani a karanta inda Allah ya so annabi ya karanta wurin kawai a sami ƙoramar ruwa ba za a samu ba ko kuma a'a ya zama matattu annabi ya je masu magana su tashi ba zai ba to sai aka ce a bar wannan magana lillahi al'amru jami'a duk al'amari na Allah ne shike duk komai da komai yana komawa ne ga abin da Allah ya ga dama ya so eh da Allah ya so sai ya abin da suke nema har wayo da Allah ya ga dama sai ya shiryar da su ba aya ba komai ah ku dubi Umar ɗan Khattab lokacin da ya zo ya musulunta ai su biyu ne da wani Umar din annabi ya addu'a ya ce Allah ka azurta musulunci da ɗayan umarai ne sai gashi ya zo da kanshi ya zo bayan da yana faɗa da musulunci ba isa a faɗi musulunci ba gaban shi saboda ƙarfin shi da izza shi sai gashi ya zo yana yana neman shirye ina take ya zo wurin ƴan uwansa dama ita ta daɗe da musulunta tana karanta ƙur'ani sai gashi jin sai faɗa cikin ƙur'ani ya fara ji yana sauraro ya zo zai tizge ta ce a'a ba ka da tsarki kai mushiriki ne ku duba Allah ya jeho shirya dan nan sai gashi Qur'anin ya shiga sai gashi ya musulunta sai gashi ya zo ya zama wani kare a musulunci haka shirya take yan kwa shi yasa an ka ganka a shirye an uwa gode ma Allah in ka ga wani can a fanɗare to kar kai mamakin wasa kai dai da komawa ga Allah shi yasa sai Allah yake cewa afalam 'yai asil ladina amanu yayi asu ma'ana ya alamu kenan shin waɗannan da suka imani wai ba su sani ba ne Allah ya sha Allah da fa Allah ya so lahadan nasu jami'a da shi da duk mutane da ba za ka ga wani kafiri ba da sai a koma kamar lokacin annabi kafin zuwan annabi Nuhu bayan halitta annabi Adam halittun da duk aka halitta suna kan shirya sai zamanin annabi Nuhu aka fara bautar wani Allah aka aiko shi don ya hana to Allah ya so sai a zama ummatan wahida amma me Allah bai so haka ba shi yasa aka gaya cewa wanda suka yi imani su yi haƙuri manzo yi haƙuri kuma mu yi haƙuri in kaga kafirai kan bata kai dai gode ma Allah kai ta kiran sun Allah ya su da shirye su shiryu shine wala zalul ladina kafaru waɗannan su da ba za su gushe ba su bi ma sana'u qari'atun qari'a ita ce azaba mai kwankwasa kenan shi yasa aka kira alqari'atu mal qari'a mai kwankwasa me zai ci wace ce mai kwankwasa ta ce ranar tashin kiyama to abubuwa na azaba ba zai gushe yana samun su kirai ba saboda sababin abin da suke aikatawa au ta hullu kariban min darihim ko wata azaban ma ta sauka kusa da gidajen su shine lokacin da aka zo aka ci yaki aka yi badar aka kakkashe wasu aka zo har aka zo ma aka ci maka duka komai ya zama wanda ba zai mika musulunci mika kai ga musulunci ba yana cikin kaskanci wanda ya musulunci shine ba za su gushe ba suna ta ja suna musu da wannan musuluncin haka za a yi ta samun wasu ko da azaba ga ta suna gani tana wucewa za su koma ba na aka yi corona ba daga ina ta danno ta bullo daga china to yan china ta sa su musulunta sun gane har yau dan china ina nan kan kafirce shi ina nan kan tsoye shi shiriya daga Allah cikin uwa saboda haka in ka ganka kan shiriya gode ma Allah shi yasa Allah ya haka za su sai hatta ya ake wa'adullah har sai wa'adin Allah ya zo wasu malaman tafsiri suka ce wa'adullah ita ce fatu makka wasu ka ce a'a ita ce tashin kiyama ba zai gushe ba ana ta ganin masu fanɗare ma Allah har sai alƙawarin Allah ya zo tashin kiyama za ka ga wannan su biyu shiriya wanda Allah ya so shi da samun rahama da aljanna kaga ya gane wanda kuma ba haka ba ai ta wa'azi yanzu kafiran yanzu ta ko'ina wazi na zuwa musu ta ko'ina gashi nan eh ka ce wani bai ji ba bai gane ba a'a ya fahimta amma yana nan kan ɓata shi ya kafe saboda haka da Allah ya so duk sai su shiru amma haka za a yi ta samu wasu musulunta wasu kangare wasu musu da ƙur'ani hatta ya ake wa'adullah kuma shi alƙur'anin aita musu da shi shi yasa yana daga cikin abin da ba zai gushe ba cin mutuncin ƙur'ani da keta mutuncinsa da kuma keta wanda ya zo da shi kafirai na duniya makiya Allah ba za su guce ba kaji an ce sun yi mutum mutumi na manzo a a sanya qur'ani cikin takalmi a taka an jefa ya cikin najasa an waye haka za su kai saboda halakar tana nan kila sai sun yi abin da zai zama sababin su shiga wuta Allah ya tsare mu Allah ya ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah fa ba ya saba alƙawarin sa abin da yayi na wanda zai masu abin da zai masu yana nan kamar yadda ya zo a cikin wata ayar Allah ya ce fala ta sabanna Allah mukhlifa wa'adi rusulahu inna Allah azizun zuntiqam kada ku taba tsammanin Allah zai saba ma manzannin manzanninsa alƙawarin da ya masu na taimakon su da sabat da tseratar da su inna Allah azizun zuntiqam lalle Allah ma'abucin daukan fansa ne wanda ya taba sa? to lalle in Allah ya so zai wato tsere da manzannin sannan kuma a kama wanda suka so su cuta da manzannin an yi ma'adawa an yi samudawa an yi ma mutanen annabi lodu mutanen annabi musa haka nan mutanen ibrahim duk an masu shi ma manzo wanda suka yi din ba daidai an kama su ba badan suka zo ba gaba ɗaya ka kakkashe su daga nan musulunci ya fara tara wani alkawari ne na Allah lokacin ya cika ne to saboda haka nan za mu haƙuri mu tsaya abin mu karanta daidai Allah ya mana tarayya aladan abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta mu ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon fahimtar Qur'ani da aiki da shi Allah ya ba mu ikon fahimtar Qur'ani da aiki da shi Allah ya azurta mu da shi ya sa ya zama mai ceton mu masu neman addu'a Allah ka fi mu sanin bukatun su Allah ka biya masu akwai wata tambaya da wani dan uwa ko tun shekaran jiya ne ke manta ko uwa ce wai tana tambaya mace mai al'ada za ta iya shan maganin da ke hana al'ada har ta gama azumi mun san duk wata yake al'ada don an sha wani magani al'ada ba za ta zo ba har a gama azumi ta sha ko ba za ta sha ba to malamai na wannan zamanin sun yi bayani akwai fatawa ta biyu ba Allah ya masa rahama cewa da aikin hajji da azumi idan mace ta san ta sha abin da zai dakatar mata da al'ada ta gama aikin hajinta ko ta gama azuminta ko ba za ta cutu ba ta sami shawara daga likita musulmi sha wannan hana zuwa al'adar ba zai cutar da lafiyarta ba babu laifi ta sha kun gane amma idan ta sha zai sababa mata wani cutuwa ga a karan kanta na rashin yin al'adar kila daga nan jini ya balle mata yi ya zo ya ta fama da larura to aka ce ba za ta sha ba tunda ai ta sha saboda al'adar azumin ya wuce ta rama ai ba laifi ko ta halatta amma ita ce take ganin ta iya shan wannan magani saboda ka al'ada ta zo mata wannan in ta yin in dai ba za ta cutu ba babu ne wallah fa'ala eh, sai masu maganar da muka yi ta dama kun san sati muka bayar ko marabilu zai sanar da ku asusunan na wato mai da ake saye domin tafsiri